Ƙungiyoyi masu zaman kansu a ƙarƙashin ƙungiyar Plateau Popular Participation and Good Governance Group sun gudanar da taron bita na wuni guda kan tabbatar da gudanar da zaɓe ba tare da tashin hankali ba, suka kuma gudanar da kamfen mai taken ba tashin hankali zaman lafiya kaɗai. Taron da ya tattaro kan shugabannin mata, matasa, shugabannin al'umma da na addinai ya tattauna ne kan matakan da za a bi wajen gudanar da zaɓen bana ba tare da samun salwantar rayuka kamar yadda aka yi a lokutan baya ba. Mr. Akin Omoware jami'i ne a kungiyar GIZ ta kasar Jamus wanda ta shirya taron bitar.

matakan kai korafi da jama'a ya kamata su bi. Kisan mutane ba zai magance lamarin ba. Hajiya Lantana Abdullahi ita ce ke wakiltar kungiyar Search for Common Ground. Muna so mu faɗakar da mutane ne su san cewa lokacin zaɓe ba lokacin faɗa ba ne. Duk abin da za mu yi mu duba cewa zaɓen nan abu ne da ya kamata ya kawo mana ci gaba ba koma baya ba. Musamman ga matasanmu muna so mu jawo musu hankali ne saboda su sani cewa ƙarfinsu da neman duk wani abu da suke nema yana cikin kuri'ansu da za su kaɗa kuma muna so ne kowa ya fita ya kaɗa kuri'an shi ga yadda tsarin doka yake ba tare da musgunawa wani ba kuma ba tare da tashin hankali ba. Rehab David tana ɗaya daga cikin 'ya'yan ƙungiyoyin kare haƙƙin 'yan adam. Abin da muke cimma kuma abin da muke so mu samu shine a samu zaman lafiya kamin a yi zabe lokacin zabe da bayan zabe. a hausance an ce da zaman lafiya bai baka ba mm. ko kai rikici ba zai baka ba sannan kuma muna so mu wayar da mutane cewa so da yawa in an irin wannan zaben aka yi rikici wanda sun ci zaben za su je su ji dadi da iyalinsu sannan sai a bar talakawa da sun kashe juna sun yi asarar rayuka da asarar kaya mu annan muna so as Nigerians mu ma duba wane ne zai zo muna aiki ba wai kan kabilanci ko kan addini ba mu san cewa sai muna da rai fa zamu iya mu ci gaba kowa ya hakura dan Allah a yi hakuri a samu zaman lafiya kamin zabe lokacin zabe da bayan zabe Malam Muhammad Hashir Sa'id shine ya wakilci matasan musulmi a wurin taron to alhamdulillah dama su da dama matasan su ake amfani da su saboda ba su da aikin yi ba su da sana'a suna zaune kamar yadda za ga mutanen da ke zaune suke jira a ɗebe su don su je aikin gini su ma suna zaune a dandalolin su sai a zo a ɗebe su a ɗan ba su ɗan wani tsaba saboda su tada hankulan mutane to a wannan karo alamu na nuna cewa matasa suna da wayewar da ba kuɗi ake amfani da ita wurin jan hankalin su ba kuma daɗin daɗawa shine yanayi ya canza da misali yanzu mu za mu iya cewa garin jos alhamdulillah an samu kungiyoyi irin na su vigilante da dama sun taso masu uniform wadda matasan nan ne da kuma har ma dattawa a cikin su wadda da da daman su suna cikin irin wayannan matasan da ake amfani da su don tada hankula to yanzu sun gane kuma har suna sa uniform don su tabbatar da cewa an samu kwanciyar hankali ba wani wadda aka taka masa hakki ko aka cutar da shi a yayin da ake wani ɗarɗar saboda haka sun zamo su ne suke ba wa mutane tsaro a cikin unguwanni a manyan tituna wadda muna kaunar in Allah yadda irin wa'inda ba a rasa ba wadda suke son su tada hankali din wa'innan matasan za su iya sa ido a kansu kuma in Allah yadda ba za a samu tashin hankalin ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.